daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da 25 da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan oktoba shekara ta 2016 Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato sha ɗaya na safe kenan a nan washington dc bari mu fara da kanin labaran duniya a takarar majalisun 'yan majalisu da ake a amurka 'yan jam'iyyar republican sun fara bayyana fargabarsu akan democrats wato ya takarar democrats hillary clinton za ta zama shugaban ƙasa. wakilan kasashen mambobi a majalisar dinkin duniya sun kaɗa ƙuri'a da gagarumin rinjaye wadda za ta kai ga haramta makaman nukiliya 'yan sanda sun harbe wani magajin gari a ƙasar philippines da shugaban ƙasa rodrigo duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaka da haramtacciyar hanyar sai da miyagun kwayoyi a wani fafatawa da bindigogi da ya faru tsakanin su a yau juma'a to a najeriya kuwa rundunar tsaron ruwan ƙasar ta sake kaddamar da shirin na mai taken tsara teku a jiko na uku ko menene makasudin yin hakan Um, daga watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara, an sami aikace-aikacen 'yan fashin teku da aika-aikan 'yan tsagira a ruwa har sau 25. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu masana shari'a daga kasashen Senegal da jamhuriyar Benin na tattaunawa da takwarorinsu na ƙasar ta Nijar domin nazari kan tsarin mulkin kasar To sai dai wasu na yi wa wannan taron wata fassara ta daban. wannan kungiya kuma duk wanda ya dibe ta ganta kungiya ce wadda take kusa ga hukuma muna tafe da sauran bayani kan wannan labari amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. A takarar 'yan majalisu da ake yi a Amurka, 'yan jam'iyyar Republican sun fara bayyana fargabarsu a kan takarar Democrat Hillary Clinton za ta zama shugaban ƙasa. Kasancewar Donald Trump yana samun koma baya a ƙuri'ar neman ra'ayi ta ƙasa baki ɗaya. 'Yan jam'iyyar Republicans da suke takara a majalisa sun yi kira ga masu zaɓe da su zaɓe su a ƙarƙashin takarar da za su zaɓi takardar da za su zaɓi Clinton a matsayin shugaban ƙasa. A yayin da su kuma 'yan jam'iyyar Democrat suke ke cewa Clinton tana buƙatar abokanai da za ta haɗa kai da su a majalisa don aiwatar da burinta. A zazzafar takarar majalisa da ake bugawa a lardin Minnesota, Stuart Mills ɗan jam'iyyar Republican ya saduda da ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyarsa ba zai yi nasara ba a ranar takwas ga watan Nuwamba, amma ya yi ƙoƙarin yin amfani da wannan damar a tallan kamfe da ya yi a talabijin dangane da abokin hamayyarsa na Democrat Rick Nolan. wakilan kasashen mambobin majalisar ɗinkin duniya sun kada kuri'a da gagarumin rinjaye wanda za ta kai ga haramta makaman nukiliya ranar alhamis ne kwamitin karbe makamai da tabbatar da tsaron kasa da ƙasa a majalisar ɗinkin duniya ya yi zaben kan tabbatar da hanyar da za a tattauna a kan dokar da za ta haramta makaman nukiliya duk da rashin goyon bayan ƙasashe da ke da karfin nukiliya kenan beatrice fenn babban daraktan yakuwar ƙasa da kasa ta yin watsi da makaman nukiliya ya ce wannan alkawari ba zai batar da makaman nukiliya a dare ɗaya ba amma zai kafa hanya mai karfi da za ta haifar da tsayayyar doka ta ƙasa da ƙasa da tsangwamar makaman nukiliya da za ta sa ƙasashen da suke da makaman su watsi da su fin ya kara da cewa wannan zaɓe ya kafa tarihi duk da dai zai yi wahala ƙasashen su daina amfani da makamashin su na nukiliya ƙasashen da suka gabatar da makalar da ba a kare ba wato sun hada da austria da brazil da ireland da nigeria da mexico da afirka ta kudu kasashe 123 ne suka saka hannu yayin da 38 suka ki sai kuma 16 da ba su ɗauki matsaya ba daukacin kasashen da suke da karfin makamin nukiliya sun zaɓi kin amincewa da wannan shiri ci labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da kenan washington dc 'Yan sanda sun harba wani magajin gari a kasar Philippines da shugaban kasa Rodrigo Duterte ya bayyana a fili cewa yana da alaka da haramtacciyar hanyar sai da miyagun kwayoyi a wani fafatawa da bindigogi da ya faru tsakaninsu a yau Juma'a. magajin garin na datu sau amfatuwan tare da mutane guda tara ne 'yan sanda suka kashe a fafatawar da suka yi da su kafofin yada labarai sun ce mutanen da suke biye da magajin garin ne suka fara harbin 'yan sanda a wani shingen bincike da aka saka a hanya a garin makilala da ke arewacin yankin kautabatu shugaban 'yan sanda na yankin sufurtanda romeo galgo karami ya ce wannan yaƙi da miyagun ƙwayoyi ne na haƙiƙa amma mutanen suka fara harbin mu duterte ya ce zaben shugabancin ƙasa a farkon wannan shekarar da yawa saboda alkawarin zazzafan yaƙi da masu safarar miyagun kwayoyi da kuma ɓata gari da ya yi 'yan sanda a philippines da kuma 'yan ƙato da gora sun kashe kusan mutane 3,600 akan amfani da kwayoyi ko kuma sayar da su tun daga lokacin da Duterte ya karɓi ofis a ƙarshen watan Yuni. a wani waje da ba a bayyana ba gida mai ɗakuna uku a garin Nojinsk da ke wajen Moscow yara 'yan ƙasar Siriya na koyon harshen Rashanci. Malamansu suna ba da karatu a harshen Turanci da kuma Larabci. Wannan wani shirin haɗaka ne na 'yan Siriya da Rashawa amma ainihin 'yan Siriya. Aksarin iyalan 'yan Siriya da suke wannan makaranta sun bar Aleppo ne tun kafin Rasha ta fara kamfe na kai harin bamabamai a can ƙasar ta Siriya. kafin rasha ta fara kamfe na kai hari ta sararin samaniya don taimakawa shugaban kasa bashar al-assad mafiya yawan 'yan siriya sun kare a rasha ganin yadda alaka da 'yan wantaka da ta daɗe tsakanin damascus da moscow ta haifar duk da yaƙi da ake yi da jami'an rasha ta bai wa 'yan gudun hijirar na siriya biyu kacal damar zama inda suka bar dubban 'yan gudun hijira a matakin wucin gadi waɗanda suka haɗa da yara ƙanana yayin da kungiyar da ish ke rasa garuruwan da suka kama a gabas ta tsakiya akwai alamun kungiyar na kara haɗa kai da ƙananan kungiyoyin 'yan tawaye a kudu maso gabashin asiya wani sabon rahoto da masu bincike suka yi a jami'ar kula da dokoki da fashin baki na al'amura masu sarƙaƙiya ipac a takaice ta gargaɗi kan cewa kungiyar da ish na haɗa kai da magoya bayan su da ke kudu maso gabashin asiya wanda ke nuni da jami'an tsaro a wannan yanki ba su shirya wannan sabuwar matsala ba a wani batu da ya zo daidai da rahoton na kwanan nan da daraktan ipac sydney jones ya ce kusan shekaru biyu da ish na baiwa 'yan tawayen wannan yanki taimako da goyon baya To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda rundunar sojin ruwan ƙasar ta sake kaddamar da shirin nan mai taken tsara teku a jiko na uku domin yaƙi da ayyukan masu fashi akan tekun. Ga Hassan na Kaina da karin bayani. Duba da yadda a baya rundunar ta kaddamar da irin wannan sintiri har sau biyu. To ko menene hikimar kaddamar da sintirin a karo na uku? Tambayar kenan da naiwa daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya, Kwamanda Christian Ezekobe. Um, essentially, Saliteku provides a green corridor to prevent Daga watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara an sami aikace-aikacen 'yan fashin teku da aika-aikan 'yan tsagira a ruwa har sau 25 al'amarin kenan da ya sa babban hafsa mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Ibok Ikwes Ibas ya kirkiro da wannan sintiri mai take operation tsare teku don sa kafar wando daya da bata gari ta cikin ruwa 'yan fashin teku da ma 'yan bindiga daɗi. Shirin sintirin operation tsare shekarar teku kashi na farko ya ƙare a watan Yuni abin da ya sa babban hafsan mayakan ruwan najeriya ya sake kaddamar da shirin a karo na biyu wanda aka ɗauki kwanaki casa'in ana gwagwagwa yanzu da kashi na biyun shi ma ya kare to dole mu sake kaddamar da kashi na uku kuma a madadin babban hafsan mayakan ruwan najeriya ina farin cikin bayyana maka cewar tun lokacin da aka kaddamar da kashi na biyu ba a sami fashin teku ko sau ɗaya ba da yardar allah za mu kuma yi ƙoƙari domin ganin mun magance dukkan aikace-aikacen 'yan tsagera a cikin ruwayenmu. Kwamanda Christian Ezekobe, daraktan watsa labarai a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya. To koyaya masana ke kallon wannan shiri na Operation Tsare Teku kashi na uku? Tambayar kenan da na yi wa Comrade Abubakar Abdulsalam ƙwararre a sha'anin ruwa. da shiri da ake din nan ba zai samu nasara ba sai an samu haɗin kai na wayansu ƙasashe da suke cikin ƙungiyar tsare kan teku ɗin nan domin saboda ko da yanzu irin waɗannan mutane sun yi ɓarna a nan idan har sun yi gudun da ya kai wannan tsawon 200 nautical miles ɗin da nake magana to ba za ku kama su ba sai kun nemi haɗin kan wani ƙasa da suke kusa da ku wanda daga kan wannan 200 nautical miles ɗin nan in suka tsallake shi su shiga wannan kan boda na wannan ƙasa ne domin saboda kuna da kan boda akan kowane ruwa akan kowane ƙasa tana da bodan da ya inda jami'an tsaro za su kaddamar da ayyukansu wanda in ta jinin tsallake kan wannan boda to dole sai sun fada wani boda wani kasa kenan wanda kuma ku jami'an tsaro ba za su iya kama su ba sai sun da izini daga wajen wa'annan neighboring country wa'anda kuma ta shiga sun shiga kan boda su Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a Najeriya ila yau hukumar da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta NDLA da ke yankin jihar Borno ta kama wasu mutane da ake zargi suna kai wa mayakan Boko Haram miyagun ƙwayoyi a yankin garin Gamborin Gala. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. cikin jihohi 36 da ake da su a tarayyar Najeriya, hala da babban birnin tarayya Abuja. Jihar Borno ce kadai ke makwabta da kasashen Afirka uku, wanda suka hada da Kamaru da Chari da kuma Nijar, wanda hakan yasa aka dinga samun al'adu makamantan juna. Sai dai a ɗaya bangaren akan samu matsaloli ne, kama da fataucin miyagun kwayoyi, da kwararowar bakin haure, da na fashi da makami, da ma irin hare-haren da yayan kungiyar Boko Haram kan kai, wanda hakan ne ma ya sa wasu ke danganta shi da baki da ke kwararowa daga irin waɗannan makwabtan ƙasashe. A cikin makon nan ne ma dai hukumar hana sha da fitoci da miyagun kwayoyi da ake kira ndlea a takaice ta kame wasu miyagun kwayoyi masu ɗimbin yawa da kuma tabar wiwi da ake kokarin safaran su daga nan cikin garin maiduguri zuwa garin gamborin gala garin da kuma ke iyaka da jamhuriyar kamaru wanda ake zargin cewa masu safaran waɗannan miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi kan kai wa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne da kan kai hare-hare a irin waɗannan wurare tsakanin najeriya da wasu ƙasashen afirka sai dai so tari idan an kame irin waɗannan mutane kan nisan wadata kansu ne da waɗannan kayayyaki da kan ce ba da sanin su aka ba su wannan kayar ba ko kuma aka sa a motar su wasu kuma kan ansa laifin su ne kai tsaye garba muhammad balale shine kwamandan hana sha da fatauci da miyagun kwayoyi na garin gamborun galan da kuma ke kan iyaka da kasar kamaru gama abin da ke cewa game da wasu miyagun kwayoyi da aka kama cikin yan kwanakin nan eh, wannan kayaki da muka kama actually za su tafi a gamboru ne da shi da muka binciki motar mun kama su da shi wanda abin da muke kira cannabis sativa shine wato taban wiwi wanda ya zama na kilogram 230 biyu da digo biyar sannan da tramadol su kuma mun kama su da kilo hamsin da biyar da digo biyar wanda ya zama na ya mai da su duk abin da kama kilo 288 sannan kuma mun kama su da jerikoki mai lita 25 wanda za su wuce da shi mu abin da ke damu shine wayannan wuraren har yanzu akwai matsaloli a wajen ban ga mutanen da ke wajen za su je su sha ba mu muna kokarin mu ga da cewa mutane sun samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali amma yan gari kuma yanzu ba su ba mu haɗin kai suna ɗaukan ƙwari kwayoyin nan suna ba mutanen nan mutanen nan kuma sun zo suna ta'addidi suna tada kowa da hankali to yanzu kuna zargin cewa suna kai ma ayan kungiyar boko haram ne wannan mayagun kwayoyi da kuma tabar wiwi muna ganin suna kai musu ne don ba mu ga wanda zai je sha da shi a wajen ba an ba su suke kai ma ba yanzu duk wanda yake wajen laluran shi ya ishe shi an ba su za ka kai ma ba waye sai ba za ka kai ma a wajen a abu ne na hankali kawai kuma ana zargi da cewa su wannan mutanen suna wannan ta'adin ne ba cikin hankalin suke ba ganin cewa mutane biyar ne aka nuna manema labarai da hukumar hana sha da fito fataucin miyagun kwayoyin ta ce ta kame 'yan kwanakin nan wadda ta ce guda uku ta kame su ne a tashan muna kuma suna kokarin loda wannan tabar ne zuwa garin gamborun galan inda ke kan iyaka da kasar kamarun to ko mai mutanen da aka kame ana zarga da safaran wannan miyagun kwayoyin ke cewa ka taba kama ka a'a ba wannan shi ne kana da farko eh. to kai kana shan wibin ne eh ina eh, wani lokaci ina da piles problem kuma an yi min a yi appendix ma kana sha ne kai ina sha kuma kana saidawa eh ina sha kadan kadan ina sai ka san illan shi na san illan sha ganin yadda wannan al'amari ya ta'azzara ne dai yasa gwamnatin jihar Borno kafa wani kwamiti mai karfin gaske karkashin shugabanci attorney general din jiha kuma kwamishinan ma'aikatar shari'a wato barista kakashe lawan da za su dinga yaki da sha da fitoci da waɗannan miyagun kwayoyi da ma kame irin waɗannan mutanen da ke hada hadan waɗannan ƙwayoyi da ma irin gurɓatattun magungunan da akan sai da su a shagunan ga dai abin da honorable kakashehun ke cewa idan ba mu tsaya tsayin daka mun yi yaƙi da mutanen nan muka hana kawo ƙwaya zuwa borno ba abin zai zo ya fi ƙarfin mutane sabida yanzu haka mutane sun koma gamborun gala sun koma dikwa sun koma mafa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ba ku ishara ke ma wani ya yi gida ya yi moto ga mata ya tara sannan wani ba shi da ta wannan rahoton da kuka ji ɗanɗano ne na rahoto na musamman da za mu kawo muku ranar lahadi mai zuwa a shirinmu na safa da izinin allah amma kafin nan bari mu je jamhuriyar nijar inda wasu masanan shari'a daga kasashen senegal da jamhuriyar benin ke tattaunawa da takwarorinsu na kasar ta nijar domin nazari akan tsarin mulkin kasar to sai dai tuni wasu suka fara alakanta wannan taro da ayyukan wani kwamitin kuskure mai dokokin zaɓe da gwamnatin nijar ta shirya daga mai ga sule mumuni barma da wannan rahoto Ƙungiyar masanan doka ANDC ce ta shirya wannan taro da haɗin gwiwar tsangayar karatu a fannin doka da sha'anin tattalin arziki ta jami'ar Yamai da takwararta ta jami'ar Tawa. don duba alfano da rashin alfanon tsarin mulkin shugaban ƙasa mai ruwa biyu wato rejim semi presidential wanda a wani lokaci wasu ke yi wa kallon tamkar wata igiyar da ke dabaibaye al'amuran gudanar da harkokin mulki a ƙasashen da demokradiyyar su bata nuna ba. Dr. Nare Amadu shine shugaban kungiyar ta NDC. Da mun ka yi shi don mu tattauna bisa ga tahiyar da mulki da an ka tsara cewa rejim semi presidential na Nijar dan mu dibe shi mu gani kaka yake tahiya menene matsalolin in akwai matsaloli wanne kurakuni za a kawo dan saboda a gyara komi da komi da mulki ya tai daidai bisa ga wannan ne mun ka taru na nan ga. Mashahuran malaman da ke karantar da fannin doka a jami'o'i daga Nijar da Senegal da jamhuriyar Benin ne ke ba da lacca a wannan haɗuwa da ke samun halartar masanan tsarin mulki. Saboda haka na tuntubi Dr. Dagara Mamadu na jami'ar Yamai don jin ra'ayinsa game da abin da taron ke tantaunawa a kai. Ni dai na yi son rejim presidential kin inda president yana da cikakken iko an san waye ka da iko to semi presidential kin in ba cohabitation babu problem amma in an yi cohabitation an president bai da majorité. kun ga abin da aka yi a 95 96 ko likitin siyasa da ya kai mu juyin milki kun ga france aka yi cohabitation uku ko ba matsalar da aka gani to mu ba saba da ba ba mu saba ba da semi presidential kin kowa iko yake so kungiyoyin hararen hular da aka gayyato sun fara nuna shakku a game da manufar wannan haduwa bisa la'akari da kusancin da ke tsakanin wasu shika-shikan wannan taro da gwamnatin Nijar a wani lokacin da wani kwamitin da gwamnatin ta kafa ke nazarin bullo da shawarwarin aiwatar da kwaskwarima ga dokokin zaben kasar Malam Lawali Adamu na shugabantar kungiyar MAP. Lalle ana son ne a juya kamar a hito daga mulki mai ruwa biyu a koma mulki mai ruwa guda tunda ka yadda muka gani wayanda aka gayyato maye maye masu ilimin kimiyya na tsarin kundin mulki na kasashen waje inda muka gani su hal su nisa za su mata a wurin zaɓe na referendum su kasashen su ne kuma aka kira wannan Niger sai muka ce to eh, wannan ayat tambaya menene wayannan mutanen da suka sa kasashen su cikin rudani kuma su ne Niger aka kira su wannan kungiya kuma duk wanda ya da ta ganta kungiya ce wadda take kusa ga hukuma domin kuga duka gabanin wannan kungiyar suna cikin wannan babban kwamiti na kotun tsarin mulkin kasa kuma suna cikin wannan kwansai na kasa gaba kwansai da ta. to amma kungiyar masanan doka ta ANDC ta ce ba wannan ne nufinta ba. kudin tsarin kasa ya tsaida wadda ya kamata in ana so a gyaran huska majalisa ake kai majalisa in ta ce lalle tare da lokacin da ake yin shi. wanga taro ba dan saboda a hitar daga rejim semi presidential a koma presidential mun kai shi maganar rantsuwa akan littafin addini wato alkur'ani ko bible da batun tsawaita wa'adin mulkin shugaban kasa daga shekaru biyar zuwa bakwai amma kuma ba tare da bashi damar sake neman wani wa'adin mulki na biyu ba na daga cikin abubuwan da wasu mahalarta wannan taro ke ganin dacewar gabatar da shawarar duba yiwuwar shigar da su a kundin tsarin mulki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To agogo a nan Washington DC na cewa sha ɗaya na safe ne da minti kusan sha tara ga shirinmu na gaba. masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka wanda ni mahmud lalo ke gabatarwa rana mai kamar ta yau a cikin shirin namu na yau za mu dubi ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar amurka musamman ma musulmi sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani a lot of communities in this country that are critically important where Muslims are well over 1%. Akwai al'ummomi da dama a wannan ƙasar da suke da matuƙar muhimmanci inda musulmi suke da sama da kashi ɗaya cikin ɗari na al'ummar ƙasar nan. Ka fahimta? A Michigan da Virginia da Minnesota da California da New York akwai wurare da dama da ƙuri'un musulmi suke da matuƙar muhimmanci. Yanzu haka akwai musulmi biyu da suka kasance mambobi a Majalisar Wakilan Amurka dan majalisar wakilai keith ellison daga minnesota da kuma dan majalisar wakilai na indiana andrew carson dukansu kuma an haife su ne cikin musulunci a nan amurka a zaura majalisar dokokin amurka a yanzu kashi ɗaya cikin ɗari ne kacal baƙi wato mutane shida kenan wannan shine adadi mafi karanta a tarihin majalisar dokokin amurka duk da ƙarin da ake samu na baƙi da suke shiga ƙasar a zaben wannan shekara wasu musulmai sun ƙudiri aniyar kawo sauyi kan wannan lamari a matakan kananan hukumomi da jihohi da kuma tarayya a sassan amurka kuma sa'ad almasmari na ɗaya daga cikinsu Ni mutum ne mai son cuɗanya da mutane, ina ƙaunar na gana taimaki mutane na, ina kuma son al'ummata da birni. Zama cikakken ba Amurki a watan Disamba shekarar 2012 shine babban burin almasmari wanda ɗan asalin ƙasar Yamal ne. amma kuma babban abun alfahari a gare shi shine lokacin da ya lashe zaben majalisar karamar hukumar birnin hamtramck almasmari na ɗaya daga cikin musulmi uku da suka yi takarar mukamin a watan nuwambar shekarar 2015 kuma dukkaninsu sun samu ƙuri'u masu yawa a birnin wanda ke jihar michigan wanda kuma aksarin mazauna birnin baki ne da aka haifa a wasu ƙasashe hamtramck has the largest uh, single of muslims Hamtramck na ɗaya daga cikin biranen da ke da tarin musulmi, saboda haka birnin ya yi fice ta fuskar kasancewa wanda ya fi sauran yawan musulmi a majalisarsa. Usama Sibilani shi ne mawallafin jaridar Arab American News wacce ta buga hotonsa a shafinta na farko a lokacin da almasmari ya lashe zaɓe. kuma nasarar zaben ta ja hankulan mutane da dama saboda a lokacin da lamarin ya faru. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. Donald J. Trump yana kira a hana musulmi shiga Amurka baki daya har sai wakilan kasar mu sun gane wai shi me ke faruwa ne. Wannan kira na dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya bata wa mutanen Hampshire Magray da dama. We are about 27% of the population in Hamtramck. Muna da kusan kashi 27 cikin 100 a cikin al'ummar Hamtramck waɗanda suka fito daga Yamal. Muna kuma da kashi 32 'yan Bangladesh sannan kashi 11 mutanen Bosnia dukkaninsu musulmai ne. Birnin Hamtramck ya zama abin nazari da ya samu sauyi saboda shigar baki. Fiye da shekaru 100 wannan birni ya kasance wajen zama ga mutanen ƙasar Poland mabiya 100 katolika da su da kakannin kakanninsu. garin ya bunƙasa ne a lokacin da aka samu ci gaba a fannin ƙere-ƙeren motoci amma yanayin garin da irin al'ummar da ke zaune a cikinsa sun sauya a shekarun baya da dama da suka wuce bayan da kamfanonin ƙera motoci suka jirkushe ma'aikatan kamfanonin ƙera motocin sun fice a garin tare da arzikinsu hakan sai ya sauya ainihin tarihin garin wato ya koma daga garin da 'yan ƙasar poland mabiya ɗarikar katolika masu ƙera motoci zuwa garin musulmi masu kantuna da ƙananan sana'o'i Karen Majewski ita ce ke rike da mukamin magajin garin Hamtramck. Lallai shiga baƙi garin ya sa garin ya sauya. Wannan abu ne da muka saba yi, kuma haka muke. Hakika abin da ban mamaki yadda muke jan hankalin mutane a ƙasar da ma sauran ƙasashen duniya. A lokacin da Almasmari zai halarci taron majalisar birnin na farko a watan Janairu, muryar amurka na ɗaya daga cikin kafafen labarai biyu da aka gayyata wannan taro zama ne da almasmari ba zai iya kin halatta ba duk da cewa an gayyace shi ya halarci wajen jawabin da shugaban amurka barack obama zai gabatar na halin da ƙasa ke ciki wanda ya faɗo daidai da ranar da ya fara halartar zaman majalisar. Na ƙi amsa gayyatar ne saboda wannan lokacin shine zama na farko da zan halarta a majalisar kuma ba zan iya ƙin zuwa zaman ba saboda wannan al'ummar shi ta zaɓe. Almasmari ya ce zuwa yanzu ya yi hira da kafafen yaɗa labarai 75 kuma har yanzu ana ci gaba da neman a yi hirar da shi. Daya daga cikin gidajen jaridar da na yi hira da su sun tambaye ni idan na samu damar ganawa da Trump zan amince? Sai na ce musu ni ba ni da damuwa na haduwa da shi. kwana uku bayan hirar sai na samu wasikar gayyata daga gangamin yakin neman zabensa wai suna so na gana da shi na tsawon minti goma sha biyar zuwa to don mu mako mai zuwa za ku ji ko almasamari ya amsa gayyatar da Donald Trump ya mai amma yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma ken frabag wanda ya haɗa ainihin rahoton daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ni mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wato saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakon Nasiru Kainuwa Hadeja shine na farko, wanda ya ce a 'yanta yaƙin Naja Delta, ma'ana a yage su daga Najeriya ko kuma a yi amfani da tsananin ƙarfin soja a kansu dare da rana wajen kare dukiyar ƙasa shine mafita. Sulhu da su ba zai taɓa yiwuwa ba, illa iyaka suna iya dai tsagaitawa da kai hare-hare, amma ba za su taɓa tuba da kai harin bana dindindin. korar ma'aikata har su dubu uku daga aiki da wasu kamfanonin haƙar mai na ƙasashen waje a najeriya suka yi hakan abin damuwa da takaici ne da fatan gwamnati za ta gaggauta duba wannan lamari tare da ɗaukar wani mataki mai amfani a kan lamarin daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ku miƙa mana godiyarmu ga gwamnatin jihar katsina a ƙarƙashin jagorancin aminu bello masari bisa ga gyara mana makarantar firamare school ta garin shemi sako daga kabir nasir shemi a gaskiya yadda ƙasar faransa ke rufe sansanin 'yan gudun hijira a ƙasar ta wannan rashin tausayi ne da rashin sanin girman bul'adama don haka ya kamata ƙasar faransa ki sake tunani sako daga habibu abubakar birnin bayero da garba na halikan ba Assalamu alaikum sashen hausar muryar Amurka Haƙiƙa kafa wata doka da za ta hana cin zarafin mata da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi abu ne mai kyau matuƙa. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya sa an kawo ƙarshen cin zarafi da ma haƙƙin mata a Najeriya amin. Sako daga Malin Rilwanu, Sa'idu Gairi da Nura Bello Daraja Kaset Gusau da Bala Muhammad mijin Hajiya Damban a jihar Bauchin Najeriya. Muna jajantawa al'ummar ƙasar Madagascar a game da iftila'in da ya auku na matsalar fari. Da fatan ƙungiyoyin agaji da kuma ƙasashe masu hannu da shuni za su gaggauta kai muku tallafin gaggawa daga Garba Sabiola Gashuwa da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Garba na Kwallo a Jaura. yanzu kuma sai labarai a takaice. takarar majalisu a Amurka 'yan jam'iyyar Republican sun fara bayyana fargabarsu a kan Democrat a Hillary Clinton da za ta zama shugaban kasa kasancewar Donald Trump yana samun koma baya a kuri'ar neman ra'ayi ta kasa baki daya 'Yan jam'iyyar Republicans da suke takarar majalisa sun yi kira ga masu zaɓe da su zaɓe su a ƙarƙashin takardar da za suka zaɓi Clinton a matsayin shugaban ƙasa. wakilin kasashen mambobin majalisar ɗinkin duniya sun kada ƙuri'a daga gagarumin rinjaye wadda za ta kai ga haramta makaman nukiliya a ranar alhamis ne kwamitin karɓa makamai da tabbatar da tsaron ƙasa da ƙasa a majalisar ɗinkin duniya suka yi zaɓen tabbatar da hanyar da za a tattauna akan dokar da za ta haramta tabbatar da hanyar da za a tattauna za ta haramta makaman nukiliya duk da rashin goyon bayan ƙasashe da ke da ƙarfin nukiliya. 'Yan sanda sun harbe wani magajin gari a kasar Philippines da shugaban kasa Rodrigo tate ya bayyana a fili cewa yana da alaka da haramtacciyar hanyar sai da miyagun kwayoyi a wani fafatawa da bindigogi da faru tsakanin su. masu haro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar za mu sake dawowa domin ku ji wani sabon shirin. yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da ta na gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin sai injiniyanmu mark ferguson mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc amma kada ku yi nisa domin shirin nan wato na yau da gobe na nan tafe yanzu nan salamu alaikum